السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik a satin da ya wuce mun ɗan taɓa bayani kan almamnu'u min sarf wato abinda ba a bashi tanwini muka ce ma'anan sarf ma'anan shi tanwini akwai sunan da akan iya hana mashi tanwini saboda illa guda ɗaya wacce ta tsayo matsayin illoli guda biyu kamar sunayen mata akwai kuma sunan da akan iya hana mashi tarwini saboda illoli guda biyu ba mamaki kasantuwan shi suna ne da kuma ƙarin alifin da nono a cikinsa kamar usmanu ba mamaki sa suna ne da kuma kasantuwan shi ya zo da wazini irin na fi'ili kamar ahmadu suna nan da yawa haka to sannan muka yi bayani kan al'af'alul khamsa muka ce ita kuma af'alul khamsa ita ce kaman taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna da kuma taf'alina wato shine dukkan mudari'in da ya haɗu da alif litnin ko wawul jama'a ko kuma ya'ul mukhataba muka ce ana mashi rufa da subutun nun ana yi mashi nasba da kuma jazma da share wannan nunu Allah yana ce fa in lam taf'alu walan taf'alu sannan muka ce a to yau insha Allah za mu ci gaba da al-asma'u al-mu'talla yani tun da mu ɗauki suna al'af'alul mu'talla yanzu za mu ɗauki kuma al'asma'u al-mu'talla wato sunaye waɗanda yake suna da illoli to kamar da muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wasammi mu'tallan min al-asma'i ma murtaki makari ma. فالأول الإعراب فيه قدر فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف أو واو نوياء فمعتلا عرف أو واو نوياء فمعتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي وعبد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه من وحذف جازما والرفع فيه من وحذف جازما والرفع فيه من وحذف جازما والرفع فيه من وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما to kamar yadda fi'li yake zuwa da wato hurufan illa guda uku ko dai alifin ko wawun ko ya'un haka akan iya samun suna wanda yakan iya zuwa da ainihin alifin a ƙarshensa ko kuma ya zo da ya'un a ƙarshensa to idan suna ya zo da alifin a ƙarshensa ana ce da shi alismul maqsuf alismu al maqsuf ma'anar yani wanda aka takaita shi a hali guda shi shine wanda muke ce huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazima al maftuh ma shi shine sunan da duk yazo da alif a karshen sa ita kuma ɗinta ta zo da fatha gabanin wannan alifun ɗin kuma ya kasance ta lazinta kamar mustafa musa isa laila salma duka waɗannan ana kiran su maksura to akwai kuma sunan da yake zuwa da wato ya'un a ƙarshensa shine wanda muke ce huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazima al-maksuru ma ƙablaha yani shine suna mu'rabi wanda yakan zo da ya'un a ƙarshensa amma kuma ya zanto sharaɗin ya'un kasra ya gabace ta kaman aljani kaman alqadi kaman abin nan fani kaman alhadi adda'i duka waɗannan ana kiransu al'asma'u al-manqusa to amma dukkanin su gaba ɗaya illa ta tattara su za mu yi da su al'asma'ul mu'talla sunaye ne waɗanda suke da illoli illan wancan na farko kasantuwan hali guda ɗaya ta labinci ƙarshensa illan wannan na biyu kasantuwan akan iya share ainihin ƙarshensa to kaman alhadi kakan iya ce hadin kaman adda'i kakan iya ce da'in shi za kake da shi manqus ma'ana manqus wanda aka tawaye ake cire ƙarshensa to shine ibnu malik ke cewa wasanni mu'tallan min al-asma'i ma asalinsa wasanni min al-asma'i mu'tallan ma zai bayanin su kenan ya'ani ka cewa dukkan wani irin suna wanda zai ambato a nan baya ka ce da shi mu'tali ma'ana mu'tali ne illa wanda ƙarshen shi yazo da alifon ko kuma yazo dai da wani harafi daga cikin hurufan illa muna fahimta ko to wani irin suna ne za mu ce da shi mu'tali wanda yake da illa sai ce kal mustafa shine wanda karshen shi yazo da alifun alifun din nan kuma ta lazunce shi wal murtaqi da kuma sunan da yazo da ya'un a karshen sa ya'un din nan kuma ta lazunce shi amma anan murtaqi makarima mai hauhawa manya manyan ɗabi'u da kalmar irtaqa yartaqi ya hau yana hauhawa yani mutumin da ke daga ɗabi'a kyakkyawa zuwa kyakkyawa daga kyakkyawa zuwa kyakkyawa shi ake sai al-murtaqi makarima mai hauhawan kyawawan ɗabi'u kyawawan halayya to idan muka duba al-mustafa za mu ce ƙarshen shi alifin ta idan muka duba al-murtaqi za mu duba ƙarshen shi ya'un ta duk guda biyu za mu ce da suya al-asma'ul mu'talla sunaye ne waɗanda sun zo da wani harafi daga cikin hurufan illa mun fahimta ko to yanzu ya ba mu su a dunkulen da jumlata, har yanzu bai mana bayanin sunayensu ba wanda ya kamata mu san idan suna ya zo da alifun a ƙarshensa wai shi menene sunansa idan kuma ya zo da ya'un a ƙarshensa menene sunansa to shi ne zai ba mu ainihin sunayensu yanzu a nan da kuma hukuncin kowanne a wurin irabi shi sunan da ya zo da alifun a ƙarshensa ana kiran shi maqsu sannan kuma duk halatun i'rab halin i'rabi gaba ɗaya zaka ƙaddara masa ne misali kamar ka ce ja'a musa ra'aitu musa marartu bi musa halayyan nan gaba daya za ka kaddara irabi musa a halatu raf sai ka ce fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'addud alo halin maf'ulun bihi kamar ra'aitu musa zaka ce musa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'addud a halin jarri kamar marartu bi Musa zaka ce Musa ismun majrurun bilba, wa alamatu jarrihi al fathatu al kasratu al muqaddaratu ala al alif mana'a min zuhuriha at taaddu ma'anan ta'addur hanzari yani ya kawo uzurin cewa ba zai iya bayyanar da wannan haraka da ake neman shi da ita ba dan ba za ka iya ce ra'aitu musai ba akwai as-siqal ala lisan nauyi akan harshe mun fahimta ko to amma sunan da ya zo da ya'un a ƙarshensa ana kiransa alismul manqus shi kuma ana ƙaddara masa i'rabi a halayya guda biyu halatul raf da halatul jar misali kamar zaka ce ja alqadi alqali yazo alqadi zaka ce fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha thiqal ma'anan thiqal malamai sun yi tafsiri biyu akwai yadda na sha bayani al-alfazul mudadda ma'ana mudadda waɗanda kishiyoyi ne za a iya amfani da su wurin tabbatarwa kamar yadda za a iya amfani da su wurin korewa kamar misali jalal jalal babban abu kamar yadda kansa radiyallahu anha ta faɗa lokacin da aka fita yaƙi an kashe mijinta an kashe ainihin ɗan uwanta an kasa an kashe kuma yaronta sai ta zo tana tambaya aka kina tambayan kaninki ne ai kin rasa sa mijinki ma kin rasa sannan kuma dan uwanki ma ko kuma ɗanki ma kin rasa sai ta ce kullu shay'in ba'da rasulillahi jala sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu bayan annabi hayyinu wulakantacce ne ko mai sauki ne to asalin aljalal abu babba da kalman jalla jalaluhu an fahimta amma kan yi amfani da shi wurin girma da kuma karanta wannan shine in ka duba wato lahajat abin da ake cewa ainihin alfazul mudadda kamar yadda nake buga misali da salim salim yanzu an tambaye ka ya kake zaka ce salim na da lafiya wanda ma yake dab da ya mutu za a ce kaifa halu fulanin zaka ce salim lafiyan shi kalau yani a wurin lafiya ka tabbatar da kalman sannan kuma wurin rashin lafiya ma ka tabbatar da kalman shi ake cewa al alfazo al mudadda wanda aka yi amfani da su wurin kishiyoyi muna fahimta to a anan wasu ce ma'anar shi al khiffa yani rauni ya sanya irabi ba zai iya bayyana ba wasu ka ce asiqal ma'anar shi nauyin nan da muka sani inna sanulqi alayka qawlan inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yazaruna wara'ahum ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم nauyin nan ma'anar shi yana nan a tabbace don haka wannan kalima ta ji tsoron bayyanan nauyi a kanta sai yasa sai mu ce to yani abin nan kamar misali marartu bil qadi zaka ce al qadi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu ala al ya mana'a min zuhuriha taqa nauyi ko kuma rauni mun fahimta ko to ashe kenan zamu fahimci shi maqsur halayya irabi guda uku ana kaddara masa amma shi manqus da halin jarra da halin raf'a ake kaddara irabi amma halatun nas zai bayyana kamar misali qaulul jin ala lisanil qur'an inda yake ce misali ya qaumana ajibu da'i Allah gashi asalin sa adda'i zaka ce ja adda'i ra'aitu sai ka ce adda'iya marartu bidda'i kaga halatul raf'i da jadi ka kaddara irabi amma halatul nasb irabi zai bayyana sai ka ce kawai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh ala akhirih mun fahimta jama'a shi ne yake cewa yake cewa fal shi suna na farko wanne ne kenan al mustafa ya sunansa al ismul me maqsur al i'rabu fihi qaddara bi ma'ana al i'rabu fihi dukka a sa guda uku ana kaddara masa irabi jami'uhu dukkaninsa yani halatu raf halatu nasb halatul jar balaga kaddara irabi gaba daya wa huwa alladhi qad qusira shi wannan suna na farko al-musafa din nan shine wanda aka yi wa kusuri ma'anan kusuri aka takaitar da shi a hali guda daya baya an san wani hali in ba wannan halin ba wani hali ne shine tabbatarsa akan alif shi aka ce da shi al-ismul maqsuf muna fahimta wasani amma shi suna na biyu wanne ne haka almurtaqi ya sunansa manqusun mun ce ana ce da shi manqusun ne saboda ana iya share karshen sa ya unina kamar inda Allah ke cewa wa likulli qaumin hadin kaga an share yawo amma wata qira'a wa likulli qaumin hadi akwai ja muna fahimta ko to wasani manqusun suna na biyu ana ce da shi manqusun tauyayye amma yadda yake shi wa nazbuhu zahar maf'ulun biyi, idan ya tsayu a kansa to fasaha tana bayyana ya qaumana ajibu da'i Allah ga fasaha nan ta bayyana amma a can yace ujibu da'awata da'i yawma yad'u da'i ila shay'in nukur gashi nan anan du'an an kaddara amma wa nasbuhu zahar fasaha tana bayyana yaushe take bayyana in ya kasance kamar ismu inna ko ko ya tsayu a duk inda ya kamata ya kasance mansubun ne to fata za ta bayyana muna fahimta wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yunwa in kaji an ce yunwa cikin alfiya ma'anar shi yuqaddar ana kaddarawa idan ya tsayu a halin raf'a mun ce za a kaddara masa irabi kamar kace ja alqadi qadi za mu ce fa'ilun marfu' وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ورفعه ينوى أنا قدر إعراب أهالي الرفعة كذا أيضا يجر ما هكا اول جر ماذا قدر إعراب مررت بالقاضي القاضي دينا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة مهم انت wato kenan akwai bambanci tsakanin دا da manqusi حالة halatul irabi mun ce amma za zaka ƙaddara halayya guda biyu ka tabbatar da hali ɗaya. halayyan guda biyu sune rufa da jarra amma halin da zaka bayyana ita ce hala annas mun fahimta ko sai to yanzu ya maka magana kan al asmaul zai yi bayani yanzu kan al af'alul mu'talla yani fi'ilolin da suke zuwa da illoli fi'iloli ba mamaki ƙarshen shi yakan iya zuwa da alifun kamar rama ko ya zo da ya'un kaman yarmi ko ya zo da wawun kaman ala ko kuma da'a asalinsa da'awa ne da kuma alawa da kalmar aliyu duk dai du yadda ya kasance koi fi'ili ya zo da alifun ne a'a ya zo da wawun ne malam ya zo da ya'un ne kamar yadda ka ce wa maksuri da manqusi mu'talli shi ma haka fi'ilin da ya zo da alifun ko wawun ko ya'un ka ce da shi fi'ilul mu'tal muna fahimta shi ne ke cewa wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif kai duk wani fi'ilin da karshen shi yazo da alifin kaman da a awawun ko yazo da wawun kamar rama alifin kamar rama awawun kaman da a daga kalmar adda'awa asalinsa da'awa ko yazo da wawun aw ya'un ko kuma yazo da ya'un kaman yarmi fa mu'tallan urif wannan ana sanin shi ne da fi'ili mu'tal mun fahimta fai to me hukuncin fi'ili mu'tal limala idan fi'ili ya zo da illa ya zo ko da alifun ko wawun ko ya'un akwai abinda ake cewa wato umum wa khusus alwaci akwai inda suke tarayya akwai inda suke rarrabuwa dama halayyan kuma guda uku ne ko dai a samu halatul nas ko dai halatul jar ko kuma halatul jazmi tun da fi'ili ne ba jarra ba amma sunan ne akan samu halatun nasbi ko jarri ko kuma arab halatun nasbi ko raf'i ko jar a suna kenan amma fi'ili akan samu halatun raf'i ko kuma nasbi ko kuma aljazmi domin can ai kamar da makarantu karatun mu a baya wal jarru qad wal fi'lu qad khussisa bil jazmi kama قد خصص الفعل بأن ينجزم والاسم قد خصص بالجر كما qad khussisa al-fi'lu bi an yanjazima karatu mu can na baya baya to fi'ilolin nan waɗanda ko dai suka zo da alifun ko wawun ko ya'un suna tarayya a hali guda ɗaya wanda duk gaba ɗaya zaka share su shine halatul jaz misali da mudari'insa ya zaka ce ya da'u idan ka shigar da lam sai ka ce lam ya da'u ina wawun take mun share ta idan ƙarshen shi ya zo da ya'un kamar yarumi in lam ta shiga masa za ka share ya'u sai ka ce lam ya'u ne ina ya'un take an share ta idan ƙarshensa ya zo da alifon hakan nan ita ma za ka share wannan alifun ɗin gaba ɗaya kamar misali mu ce mai nawa a ja a rama ai ma bi ne muna neman mudari ne jara ya jiri ƙaza ya ta harra ya harra taharra ya taharra a cikin hadisi to idan muka ce taharra ya taharra a cikin mudari in muka shigar da lam za mu ce ne lam ya taharra idan muka lura kun ga da alifun da wawun da ya'un sun yi tarayya a hukunci guda ɗaya shine a halin jazma ana share su gaba ɗaya za ka an ka zo ka ce min lam yarmi ka da kan mun kai in ka ce lam zo ka tabbatar min da yawon ka tabbatar da bid'a in ka ce lam yataharra ka yi bid'a mun fahimta ko dole sai ka share su idan ya kasance lam ko kuma la ko dai duk wani abu na jizma ya shiga musu su yi tarayya hali guda daya halayya guda biyu akwai inda biyu suka yi tarayya amma kuma abu guda daya shine halatun nasu da wawun da ya'un sukan yi tarayya fatha kan bayyana a ƙarshen su amma banda alifun misali kaman yad'u al-insanu rabba in ka shigar da lan sai ka ce me lan yad'u al-insanu rabba kaga wawun fataha ta bayyana in ka ce yarmi shurfiyul lissa in ka shigar da lan sai ka ce me eh لن يرمي الشرطي السارق قوى اللصة كاغا دواو واو فتحة تابينا أحال نه حال الناس أما شيء ألف كما زي تبت أهالي قدار يسعى الجندي إلى الميدان لن يسعى الجندي إلى الميدان كاغا فتحة شيء كما انقدره ده كسكة يسعى فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف mana min zuhuriha at-ta'addu mun fahimta to hali guda daya wanda shi kuma alifun ya kaita da ita shine dukkanin iradin gaba daya za a kaddara masa yas'al jundiyyu ila al-maidan lan yas'al jundiyyu ila al-maidan dama mun riga mun yi bayani kan halin jazma mun ce suna tarayya gaba daya dukkanin su ana sharewa muna fahimta to ga baitocin nan zai mana bayani a dunkule ba mun ce duk su fi'ilin da karshen shi zo da alifun ko wawun ko yawun ana kiran shi ne mawasal ko to zai fara daki daki sai ce fal alifa idan fi'ili karshen shi ya zo da alifun in wifihi ka kaddara mashi dukkan i'rabi gaba daya ghairal jazmi amma banda sukuni yani halayya guda nawa za kaddara dame dame da raf'a da da nasba na'am amma ghairal jazmi banda jazma yani jazma mun ce dama ya za a mata has za a share ta muna fahimta jama'a wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi amma fi'ilin da karshen shi yazo da wawun da ya'un malan ka bayyanar da fataha karshen sa lan yad'u wal insanu rabba lan yarmi ash lissa ga fataha nan ta bayyana shine wa abdi nasba ka bayyanar da fatha abin da yake ma ka ya du'o yarmi yani duk fi'ilin da karshen shi da wawun ko kuma da ya'un Warrafa amma kuma da wawun da ya'un ana kaddara masu halatul i'rab wato ana kaddara masu i'rabi a halatul raf in kace ya al-insanu rabba yarmi ash lissa duk waɗannan guda biyu zaka ce ya du'o yarmi fi'il mudari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu 'ala al-wa ko kuma 'ala al-ya dukkanin su gaba daya mana min zuhuriha ne athaqa yani shine ce warraf'a fihi ma yani halin ruf'a a cikin su guda biyu Su ne suwa wawun da yawun ai don ya ce maka wa abdi maka maka yadu yarmi yani yana magana kan wawun ne da ya'un warraf'a fihi ma tunda yayi magana akan halin nasba yanzu yana magana kan hali raf'a raf'a fihi manwi yani ka kaddara ruf'a a cikin su guda biyu muna fahimta fa wahzif jazima amma duk kowane ɗayan ukun nan yazo da sukuni ihzif jaziman salasa hunna kowane ɗayan uku yazo da jazma a cikinsu ka share idan kai haka taqdi hukman lazima za ka yi wani irin hukunci da yake ya waje kanka yani idan ka kaddara ma wawun da ya'un i'rabi a halatul raf ka bayyanar da nasban su su bi wawun da ya'un a halatul nas sannan ka kaddara wa alifun wato a halatul raf'i da kuma Nas. sannan dukkanin su uku gaba ɗaya ka share su a halatu qadaita hukman lazima yani ka biya hukuncin da ya dace kai wanda ya wajaba akan ka na <laughs> eh <laughs> mun fahimta jama'a to wannan ga kusan ƙarshen darasin kenan eh sai a binciken akwai tambaya haka sai a yi tambaya na to yace wa معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي kal فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يومي والرفع فيهما انوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نعم نعم <coughs> ايه كذا ايضا يجاب يعني ورفعه ينوى شي منقوصي أنا قدر مس إعرابي حالة الرفع كذا أيضا جر كيف ما رفع كذا حالا جر ما قدر مس إعرابي جاء القاضي مررت بالقاضي نعم وعليكم السلام نعم نعم إذا كنت مقدرة على الياء المحذوفة كيف انت إيه، مقدره على الياء المحذوفه منع من ظهورها الثقه نعم نعم ايه نعم ايه ضمة نعم آه. با ممنوع يبني من الصرف ايه شيء مبني يوني ka gane ai eh, ginanne ne a hali guda daya amma shi mamnu Amma na safa ai na canzawa eh ja'a ahmadu ra'aitu sannan ka ce marartu amma shi ja'a musa ra'aitu musa marartu bi musa da haka wancan mamnun ne wanko nan ko sai dai kawai an manna a mashi tanwini eh na na na eh ko kuma alkhiffa eh eh in ya zo khiffa yani saboda nauyin wannan kalima shi wannan harafi ba zai iya ɗauka ba kamar misali aljani yani kalman ba za ka ɗauka ce ja aljaniyu ba ko marartu bil janiyi ba za ka ɗauka ba shine ne asraq al khiffa nauyi sa ba za ka ɗauka ba ko ko a'a ya'ani nauyin wannan kalma ta yi wa ita wannan nauyi ta yi wa ya'un nauyi eh don haka sai ta ga kai ba za ta iya ba shine nauyi din ko ko alkhifa rauni ita raunin ya'un ba za ta iya daukan wannan ba ka fahimta yi yani in kace ashqal nauyi ta bangaren shi harafin abin nan wasale in kace abin nan rauni ta bangaren shi wanda zai tarba ba zai iya ba نعم عليك السلام عمر موسى ذاك بني نعم انت شي مبني نعم كما مبني شنو كتب مو... جاء موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر يعني ذاك مش إيران بنائي فلا عشان حالة الناس ما هكذا ذاك مشي آه، حالة الجريمة إيه، بنا هكذا ذاك مشي wala ku sara ina da ya yadda yazo haka ake mashi amma sai dai huwa ismul la ya tagayya suna ne wanda ba canza ba ka fahimta ai na wanne ne wasami mutallan eh yani sammi mu'tallan min al-asma'i dukkan wani suna wanda za a ambato shi a baya ka kira shi mu'tall yani mai illa kal mustafa kamar irin sunan da zo mustafa wal murtaqi da kuma murtaqi makarima wannan ana kiran shi mu'tall wa alaikum salam na na fi'ili ya ya yaki mantar muzari tun da galibi shi ke zuwa da abin ga shi ko wancan mawafi kamar kaza ai fi ilmu mazi ne zaka ci amma kuma nan dama in da kun duba kaman Allah ya haka ko kuma karatu mu na baya ya yi bayani akan ai yana daga cikin alamomin mudari'i dukhulu lam alai da kuma qad da kuma sin da saufa da haka yake banta da mudari'i na'am muna tafi na'am na'am alifun ne yadda ake bambanta alifun da ya'un yani shi ita alifun ya kasance abin da ke gabaninta maftuh ya'un abin da ke gabaninta zai kasance majro da haka sai ka ce fi'lul madi mabniyun ala al-fath mabniyun ala al-fathah al-muqaddarah ala al-alif منع من ظهورها التعذر. ليس ان يذكر مدارس يا نعم kaman jara eh ai saboda asalin sa ya ne to nan kuma malamai su suka yi bayani yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake kiran maksuri maksuri saboda lihtilalil ya'i mahallal ya ihtilalil alif mahallal ya yani saboda alifin ta mamaye wurin ya'u ka fahimta ai Eh, abin da yace yace jara alifun ne ko ya'un muka ce alifun ne jiri muka ce ya'un ne to in haka ne wai menene sa ba a tabbatar da yawa sai na ce to abin da yasa malamai ma sun yi bayani ko maksuri abin da sa ce shi maksuri mahtilalin alif mahallal ya domin alifin ta zo ta mamaye ta cinye wurin yawo ka ai sannan kuma akwai nau'in min asqal a ce jariya na eh kaman ulatu hakan nan kaman ulatu shi ma ana kiran shi mulhaq ne bil jam'i bil alif wa ta haka kuma duk abin da ya zo suna ne na jam'i zai ɗauki hukunci irin hukuncin irabin jam'i al-mu'annas as-salih yani bil raf'i bil dhamm da kuma annas Waljar jar bil na na alaikum salam na eh mutamu guda biyu suna bayyana a ƙarshen suna na alif na shi bayyana a ƙarshen suna to ba zai kasanto ba ambato ba kaman eh, yadda malaman usul fiƙe cewa zikru shay'i bil ikhtisas la yunafi ma'ada qa'ida usuliyya yani kasantuwan an tabbatar da abu an ce hukunci ne gashi bai hana wani abu wanda ba shi bai shigo eh ba zai hana a samu amma ba a samu ba na'am na'am na'am na'am na. na'am eh eh abin da yasa ka dan abin ga khalsa haka shaytaniya ta da dauke ka da yani al-awwal shi mustafa suna na farko al-i'rab fihi qaddara ana qaddara masa irabi gaba daya ja al-mustafa ra'aytu al-mustafa marartu bil-mustafa jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira shine ake ce da shi al-ism al-maqsur والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا Sani na biyu ثاني نبي مرتقي ان انا shi شي منقوص سنن da aka tauye amma yadda yake shi nasbuhu zahar a halin nasba nasban sana bayyana ka fahimta ai yawa na wurin shakal na na na'am na'am na'am eh ne ai muka yi bayani sakal ɗin malamai sun yi bayani biyu ko dai nauyi akan harshe wurin faɗa. ko ko a'a ya yi wa ainihin ita kalmar nauyi ko kuma alhifa sauƙi, ko rauni yani shi wanda zai tarbi wannan wasali ba zai iya ba ka san ko in za ka zo kamar gidan sama ai baka taba gani an daura shi ba tare da a'idakin dakin ba in ba ka bari zauna ba ka fahimta ai to shine khiffa in khiffa ne rauni to ta bangaren shi ne dauka in kuma nauyi ne ta bangaren shi wasalin da zai bijiro ta sama eh duk ana fasara eh a ai maganan su shine a shakal din shine nauyi ba ta iya harkan yana masa nauyi su to ai mu ma mun zama su dan man tashabbaha bi qaumin kuma sun gina magana ne bina'an ala al arabiyya yani sun gina magana akan ka'idar su don haka tunda mu ma mun shigo kalas mun shiga nauyin da ya musu mu ma yanzu in ka gwada sai maka nauyi kamar ka ce ja'al janiyyu ra'aytu al-janiyya ko marartu bil janiyyi da nauyi a kan harshe don haka to tunda su ya musu nauyi ina ga mu na eh. ka na na eh. na ce waɗansu kuma suke cewa ne wurin faɗi eh. zai iya zama eh duk ne su kalle ai duk khilafa mu abinda malaman tauhidi ke cewa khilaful lafzi eh ne ake yi na'am na ga shi na daga to to alhamdulillah kenan ko ناقل وقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك